Kakakin rundunar sojojin saman Najeriya, Air Komodo Edward Gabquet, ya faɗa a wata sanarwa cewar zaratan dakaru na musamman na sojojin saman Najeriya suna sintiri ne akan hanyar birnin gwari zuwa Kaduna, inda suka yi kicibis da wasu motoci guda biyar a gefen titi bubuɗe ba kowa cikin cikinsu, da hakan ke alamta cewar an sace waɗanda ke cikin motocin ne. Take kuma dakarun suka ɗunguma cikin dajin inda suka yi sintiri na kimanin kilomita uku a cikin wannan daji inda suka gano matafiyan kimanin ashirin da shida da aka sace din. Binciken da Dakaru suka yi ya nuna cewar matafiyan waɗanda suka taso daga birnin Gwari suna kan hanyar su ne zuwa Kaduna wasu kuma Kano sannan wasu su kuma za su je garin Mina. Tuni da an kai su asibitin sojojin saman da ke birnin Kaduna domin duba lafiyarsu. a cewar mai sharhi kan al'amuran yau da kullum comrade kabiru sa'idu dakata akwai abin da wannan ke nunawa wannan ya nuna maka cewa jami'an tsaronmu idan za su yi aiki da gaske so sun fi karfin waɗannan tsagirin da ake ta faman za a yi maganin su wannan fa ana maganar cewa kawai sun ga alama ne cewa wani abu ya tafi ba daidai ba suka shiga cikin daji suka yi tafiya karshe har suka samu cewa an yi garkuwa da wasu mutane kuma suka ceto wasu to ina ga cewar yanzu a ce a yi shiri a ce za a je neman mutanen nan a yi shirin da za a ɗauki makaman da ya kamata a ce an ɗauka ana da bayanan da ya kamata a ce an tanaje su a tinkari cikin dajin nan da suka shiga suka samu mutanen da ire-iren irin waɗannan dazuzzuka da suke a sassa daban-daban a arewa maso yammacin ƙasar nan da ma kowane yanki a ƙasar nan me kake tunanin zai faru ina tabbatar maka da cewa nasara ce za a same ta gagaruma tunda yanzu ma da ba su shirya ba san me yake faruwa ba ga abin da suka je suka yi nasara bare a ce sun yi shiri. Masanin tsaro Major Muhammad Bashir Shu'aibu Galma ya ce irin wannan kazar-kazar na sojojin sama abin a yaba ne. Ya yi kyau suna aiki da information wato har yanzu ina so ga gaya mutane sojojin najeriya jami'an tsaron najeriya suna aikin su yadda ya kamata iyakacin dai shine a ƙara musu yau a ƙara yawansu. hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja Najeriya.